الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا مليك الله دي أشرين أكو قوتا رمضان شكرا تدبو دريه دودة أربعين دا شدة باي هجرا من الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة يوكما shine yini na 23 cikin watan Maris shekara ta 2025 akwai tambayoyi kalilan da za mu karanta kafin mu shiga karatu sannan kuma ina so in jaddada farin ciki na bisa ga amsa kira da muka yi na tallafa ma bayan Allah masu tsananin bukata da kuma musamman marayu gaskiya jiya da dare na bibi asusun abin ya burge ni kwarai da gaske na ga dai ana ta ci gaba da amsa kira akwai sunaye iri-iri da wasu ma ina zaton ba a Najeriya ba ne amma dai naira ce aka sa to akwai kuma mulahaza da ne da tafi ban mamaki shine aksarin masu gudun wannan fa mata ne mata sun fi ku himma ban ce maza ba su yi ba jiya ma ina kan dubawa wani ina jin sunansa Habib, Hab yasa, ya aiko da dubu ɗari. Ina cikin haka na ga wata safinatu Muktar Kaita ga zahiri daga jihar Katsina ta aiko dubu talatin, sai wata Khadija Adamu Tanko dubu goma, sai wata Murjanatu Abubakar dubu hudu. Sai wani ina jin kamfani ne Brill Homes kamfani ne ga alama ko sun ba da dubu ashirin to muna roƙo Allah ya ma kamfanin su albarka duk waɗanda suka turo duk wanda da gani na yi masa addu'a don aiki da magana nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta Allah madaukakin sarki ka awal Qur'ani khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkim biha Allah ya ce ma Annabi wa salli alaihim in ka karbi sadaka su kai masu addu'a don haka duk wanda na ga ta same masa addu'a. To akwai masu alamun kamfuna amma sai na ga ba kuɗi da ya suka saba. To amma dai duk da haka na yi masu addu'a. Akwai wata saliha abubakar dubu ashirin da hudu. Kaga duk wannan jere fa za ga mata sun fi yawa lokaci guda duk wanda suka shigo. To akwai sunayen ‘yan uwanmu bare-bari da yawa irin su Shatima ya gana. Kaga wannan da ji suna ne daga can yankin Shehu na Gabas. wanda shine shehu karami kamar yadda kuka sani shehu na yamma shine babba sai maimunatu aliyu ta turo dubu uku to sai aka samu namiji dan juma muhammad salihu ya turo dubu goma to ga sunan dai akwai waɗanda nake zaton kamar haɗawa ne suka yi suka turo kuɗi masu ɗan yawa misali kun suka turo kaman ko dubu ɗari da talatin da ɗaya da ɗari shida abu mai kama da haka so kaga ga alamu sun haɗa ne sun tattara suka aiko to duka muna roƙon Allah ɗauke sarki ya karɓa musu akwai sunayen da na gani na wasu fitattun shugabanninmu ko 'yan siyasarmu akwai wakilinmu na majalisar wakilai mai wakiltar sokoto ta yamma santurakin sokoto alhaji abdulsamad da suke aiko da dubu ɗari biyar akwai ɗan majalisar zamfara shi ma honorable alhaji aminu jaji ya aiko da naira miliyan biyu akwai uwar gidan gwamnan jihar kebbi hajiya nasare ta aiko da naira miliyan biyu kama ita fa ta sa wata hikima fa ta ce dubu ɗari biyar na liman ne dubu ɗari biyar na na'ibi miliyan guda na marayu to na na'ibi sun isa hannunsa liman kuma ya san yadda ya da nashi ba zan faɗa muku ba saura kuma an ba marayu kamar yadda ta roƙa. Akwai ‘yan uwana da ‘ya'yana da iyalaina da suka sa gudunmawa ga zato na duk suna zaton ba zan gani ba. Duk na gani kuma Allah da kuka yi don shi ya gani. Akwai ƙauna ta Saratu Tafida uwar gidan Alhaji Sani Sha'aban Zaria. Ina ga ita kila duk sadda ake karatu rungumi take da talabijin tana kallon ɗan uwanta tana saurare. Da wahala mu tallata wani aiki na gudunmuwa sai na ga sunanta cikin farko-farko masu ba da gudunmuwa ta turo dubu hamsin akwai yan uwa da dama ba sai na faɗi sunayensu ba ko duka Allah ya san su yanzu dai lissafin da ke gabana muna da sama da naira miliyan goma amma ba a jaba fa mun raba fiye da rabi kuma muna nan akan rabawa babban abin da zan muku albishir da shi shine cewa yan uwanmu abokan da'awa da muke tare da su ba wai anan sakkwato kaɗai ba da wasu jihohin ma waɗanda ina da masaniyar iyalansu na cikin bukata da yawa sun shiga cikin wannan tallafi kuma mun ba su abin kirki wanda in Allah ya so za su yi farin ciki da shi muna roƙon duk waɗanda suka ba da gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da niyya kuma su ci gaba da bayarwa ba rufewa muka yi ba shekaran jiya mun ce akwai buƙatar an ce mana akwai buƙatar a faɗi account ɗin ko bayan kuna rubutawa to wanda ke buƙatar su rubuta gashi nan sai suka rubutawa zero zero ashirin da biyar arba'in da biyu talatin da uku saba'in da hudu wani zai ce na haɗa turanci da hausa zero ba turanci ne ba fa zero asalin shi sifir ne larabci ne shi ne suka mai da shi sifro daga baya suka mai da shi zero so larabci ne mu kuma sai mu ce sifili kaga har yanzu mu ba dai sifiri ne ko haka ba duk aro muka yi daga larabawa to 0025423374 sifili biyu sai ashirin da biyar arba'in da biyu talatin da uku saba'in da hudu access bank ne sunan account din alul bait and sahaba foundation bar mu ansa tambayoyi kaɗan sannan mu shiga karatu wani ce Allah ya ƙara wa malam lafiya don Allah malam ina barin addu'a da gare ka da sauran mutanenmu Allah ya ba mu lafiya da arziki da gamawa lafiya. Wannan dukkanmu muna buƙatar wannan addu'a kuma Allah ya amsa. Mala yana halatta mutum ya yi kwana ya tashi, ya bi liban ba tare da ya ƙara yin alwala ba, wani irin kwana ne. Idan kwanan zaune ne, sabai suka yi kwanan zaune a masallaci su tashi su sallah saboda baya da nauyi. amma kamar yadda mai halari ne ya fassara su ko mai ishmawi halari ne ko? mai ishmawi ne ko? naumun saƙilun kasirun yankudu lodo naumun khafifun tsawilun da sauransu da wannan tafasil ɗin sahabbai dai in sun yi bacci a masallaci suna jiran annabi ba su tashi su yi alwala amma in bacci ya kai maka kwanta to zai yi nauyi to in ko yayi nauyi mazinna ne na alhadas shi baccin asali ba shi ne hadas ba amma ana zaton in baccin ka yi nauyi sai kai hadasi baka sani ba wani malami ya daɗe yana fatawa bacci baya warware alwala to ran yana kusa da wani a masallaci sai ya tusa sai ta da shi ce tashi ka je kai alwala sai ce ai bacci baya warware alwala sai ce to ai kai hadasi ce sai dai in kai kai shi sai canza sai canza sai canza fatawa yace to tunda dai habbacci mai nauyi yana sa mutum ya hadasi bai sani ba saboda ka in dai kai bacci mai nauyi musu ko ka kai kwance to ka sake alwala shine mafi ala sanne ce malam nayi ta neman magani har yanzu ban dace ba don Allah malam ka bani shawara yaya zan yi okay wai malam yace na samu jarabawa ta aljanna ta aure ni kai wannan aure na kai ana son shayi aljanna ta aure shi ko aljana ce to aljanna ya rubuta ni kuma na ɗauka aljanna ta aure sai ce ai ni ma ina so wannan auren eh to shine yace wai shekaru masu yawa kuma wai ya sha wahala yana neman taimako to wannan mas'aloli na aljanu gaskiya mas'aloli ne da idan mumini ya lizimci karatun Qur'ani da azkar yana samun saukin su kuma alhamdulillah yanzu duniya ta waye da cewa alqur'ani yana korar shaidanun aljanu daga cikin dan adam saboda ka nemi masana ahlus sunna domin su taimaka maka idan kana kusa in kada su bayan mun tashi karatu ka zo in hada ka da wani cikin ɗaliban ilimi ahlus sunna domin ya tattauna da kai ya je matsalar ka kuma ya baka shawarwarin da suka dace to tambaya ta ƙarshe da zamu karanta ce don Allah mika maganin hasada da damuwa na damun shi mai hasada haɗe ki da damuwa ko ba haka ba haka ba mamaki a tambayar ma ya haɗa su hasada ciwo ce ciwo ne da kuma ba likita ake kai mashi na asibiti ba likita na malami ake kado haka kai daidai da ka kawo ta masallaci ni ma ina da nau curo toci ina roƙo Allah magance mini su to wanda yake da hasada yana ɗauke da ciwo mai wahalar warkewa saboda wato son kansa ya yi yawa baya son mutane haka baya son alheri ya je gare su don haka akwai matakai daban-daban da za a bi don a magance wannan matsala amma mafi girmansu shi ne ka riƙa samaranka cewa duk wata nemar da Allah ke bai bayansa ya ba waɗanda yake da iko da su ba ka da hannu a ciki duk wani ɗan adam wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ka gani ga ɗan adam daga Allah take so in ka ji haushinta ba shi kake jin haushi ba Allah da ya ba shi kake jin haushi to daga nan zuciyarka za ta fara saraya na biyu ka yi tawalu ka kankan da kanka ka ajiye kanka a matsayin ƙasƙantaccen bawan Ubangiji, wanda bai cancanci komi ba duk abin da Allah ya ba shi falalaci. To idan ka sa ranka wannan za ka daina ganin don miwa ne ya wuce, don miwa ne ya ɗaukaka, don miwa ne ya ci gaba. Na uku ka yawaita isti'aza, kana neman tsarin Allah daga aikin shaɗan. Irin waɗannan curutocin ba su da maganin da ya wuce zikiri da karatun Qur'ani ka yawaita addu'a Allah ya cire maka wannan ciwo da damuwa da ke garanka idan ka san akwai wasu wa'anda kana hasa da su ayyanannu misali kana hasadan mai gidanka ko kana hasadan yayanka ko kana hasada abokin karatunka ko mace ce tana hasada abokiyar zamanta ka san wane ne nake hasadarsa to ka tilasta rayuwarka ka tilasta ma kanka duka ma wannan ka yi abin da zai gusar da hasadarka bari in ba da misali mai kyau malami mai wa'azi da karantarwa sai jina yana hasadar dabbewa ne malam wani ya ɗaukaka ka dawo ka riƙa ɗauku karatunsa kana watsawa kaga zai ce zai shedan da ke so ya gwada maka don mi wani to ni yanzu ma na taimake shi ɗaukakan wato ka tilasta rayuwarka yin wannan abin da hasada ba ta so ga wannan wanda kake hasadarsa idan kuma generally ciwo ne dai gare ka kai baka son kowa ya ci gaba to matakan da na faɗi da farko insha Allah za su taimaka Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu gama lafiya akwai tambayoyi da dama akan hada tahajjud da tarawih kusan ba sabuwar magana ba ce duk shekara ana yin ta to kuma babu laifi a rika faɗakarwa don wani shi sai bana ne ma ta zo mashi wani ma bana ne ya hankalin sanin akwai tarawih akwai tahajjud to a takaice abin da aka sani a shari'a qiyamul layl tsayuwar dare tana da sunaye daban-daban wasu sun ba ta suna tarawe saboda ɗan hutawar da ake yi zamanin magabata tahajjud kuma ta zo cikin qur'ani amma da ma'anan qiyamul layl wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak to ana son mutum ya zama qiyamul layli ko ga azumi ko ba ga azumi ba sannan kofar qiyamul layli bude take daga isha'i zuwa alfijir idan ramadana ya shigo ana so ka ƙara himma idan goma na ƙarshe zo ana son ka sallace su duka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk dararen goma sallah annabi yake shi yasa mai tsawo yake to idan ka buƙaci ka huta tsakani babu laifi idan ka yi farkon dare kai baccinka ba kai laifi ba in ka yi tsakiyar dare kai baccinka kuma ba kai laifi ba in ka yi ƙarshen ka yi baccinka da farko ka tashi ƙarshen dare ka yi kuma duk ba kai laifi ba saboda me saboda ai ba wajibi bane nafila ce to yanzu magana tambayi ita ce to ina hukuncin wanda suka yi sallah farkon dare suka tafi suka yi bacci kuma suka sake dawowa ƙarshen dare suka sake yi sai wani ce bid'a ce saboda me ina dalili baka gaggawa ka soki ibada wadda tana da asali domin sallar dare a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta ta ya yi rana ta ɗaya har ya kai sulusin dare, rana ta biyu har ya kai tsakiyar dare, rana ta uku sai da suka ji tsoron su rasa sahur, rana ta hudu yake fitowa. To kaga yin sallah a masallaci sunna ne, kuma sunna wadda sahabbai sun yi aiki da ita, tabi'ai sun yi aiki da ita, ta tsawon tarihin musulunci, masallatan musulmi ko ina ana yin ta. don cewa an yi an tahi an dawo an ci gaba bai sa ta zambi da'a bilhassili ma akwai magabata da dama da suka yi haka nan akwai sahabbai da suke sallah farko su tafi gida su kwanta su dawo tsakiya su zo su kome su tafi gida su kwanta su koma da su yi ƙarshen dare sannan su ta su yi sahur wanda ya fara kawo iskali cikin wannan matsala tsakanin malamanmu na sunna na zamani shine Sheikh Muhammad Nasiru Jin Albani Allah ji kansa shi kuma abin da yake babban iskalin sa shine matsalar rakawoyin da Annabi yake Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha tace bai wuce 11 Ibn Abbas ya lissafa biyu sau shidda sha biyu kenan ko sannan ya wuce da kaga sha uku sai Albani ya ce to kar wanda ya wuce sha uku to amma tsawon tarihin musulunci tun daga zamanin sayyidina Umar da ya fara mai da juma'a kanta 20 ake yi ana yin 30 ana yin 36 ana yin 40 saboda me saboda darin ake so a raya ba raka'o'in ne suke da muhimmanci ba abin da ke da muhimmanci shine raya darin wanda zai yi karatu mai tsawo akwai sahabin da yace sukan yi mana bakara a raka'a biyu in ana tarawih yace idan suka raba ta hudu sai mu ji an mana sauki sosai to kaga wanda ba su iya mai tsawo da su ko sai su yawaita rakawoyin babu wani dalilin da zai hana wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi sallar dare raka sallar dare ake ta sai ce salatul layl a wata ba wanda hari na filfilin dare da na rana yace masna masna bibbiyu bibbiyu ake hatta idza khashi ahadukum al-fajr صلى ركعة واحدة فأوترت له ما قد صلى za a yi ta yin bibbiyu bibbiyu har sai an ji tsoron alfijir sannan sai a yi wiciri to kaga wanda ce kai ta yin bibbiyu bibbiyu har sai ka ji tsoron alfijir kun bai ayyana ma abin da zaka karanta ba ya ce ga adadin rakawin da zaka yi to da haka anan Sheikh Albani ya saba da sauran malaman suna na zamani Bin Baz Usaimin Abbad malaman suna da in general ba wai na yanzu kaɗai ba na da da na yanzu cewa ya halarta a yi raka'o'i fiye da haka nan shi ko cewa harami suna yin tarawihi da farko su yi tahajjud daga ba bid'a bane an saba da shi akwai shi a tarihin magabata a kaddara ma ba a saba da shi ba baka da damar ka bid'antar da shi tunda annabi da yazo yayi sallah a masallaci sai aka ce to zamu yi ta kashi daya ko kashi biyu ko kashi uku wannan karkasa ba da dalilin da zai hana shi haka magana zuwan mata masallaci ta hajjid wani fa ya yadda yarsa ta tafi NYSC camp ta yi sati uku amma da ta ɗauki kafin za tana ta to ina za kina babu inda za a ganin laifin mace ta je ta yi sallah sai ga tahajjud a to ai wasu suna amfani da wannan to ai wanda ya iska ko da tahajjud ko babu tahajjud za ta je ta iskanci da haka ba a hada ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana bayin Allah mata izinin tahiya masallaci in sun roƙe ku wannan bai bambanta sallar farilla da sallar nafila ba saboda me saboda ko farilla suka zo masallaci su nafila ce gare su jam'in nafila ne gare su domin zani ba wajibi wani gare su saboda haka halal ne mata su fito masallaci lokacin tahajjud matukar akwai security akwai tsaro babu fitina sannan wajibi ne a keɓe musu wuri na daban to sannan akwai gyaran da na ta so in yi a wannan masallaci shekaru da dama ko yaushe sai kuma wani dalili Allah ya kawo hankali na ya ɗauko. Ina son a daina tahajjud da lasfika a wannan masallaci. Ina shugaban yi tikafi, ba na ban samu shigowa yi tikafi. A daina amfani da lasfika, domin lokaci ne wanda ba wajibi ne a yi sallah ba, lokaci ne na bacci, ba kuma lokaci ne na hada-hada ba. Misali lokacin tarawihi bayan isha kowa yana yana harkokinsa, babu ne yansa lasfika, amma daga yau a cire lasfika in za a yi tahajjud. a bar ta cikin masallaci da masallaci da haraba amma waje cikin gidaje ba sai an jiyar da su karatun ba Allah ya mana muwafaka Allah raba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات Allah ya ce manzo ka yi bushara ga muminai haka duk wanda ya tsaye matsayin manzo yana karantar da mutane shi ma ya yi bushara ga muminai wanda allazina amanu wa amilus salat suka yi imani kuma suka yi mai imanin surakiya da ayyuka nagari kullum ana ce as-salihat ayyuka na gari mana al'amal allati tuslihu ahwal al'abd ayyukan da ke gyara yanayin da haka sallah tana cikin salihat azumi yana cikin salihat sadaka na cikin salihat ayyukan taimako da agaji suna cikin salihat magana ta kware tana cikin salihat duk wani aikin da Allah yake so yake yarda da shi na da'a yana cikin salihat to kullu Allah ya ce amanu zai ce wa amilu don kada mutane su ɗauka imani kaɗai a zuciya yana wadatarwa kamar yadda kiristoci suke ɗauka cewa in dai ka yarda da almasihu mai ceto to baka da kowace irin matsala duk abin da ka yi kai ɗan aljanna ne haka mabiyan ɗariƙu da dama suna ƙari su ma suna in dai kana son shehin su ko gausin su to shikenan duk abin da kake yi ka je kai ɗan aljanna ne son kaɗai ya isa ba wai son shehi ba son mai son mai son mai son mai son mai son mai silsila ce da wanda ya da wanda ya ganni da wanda ya ga wanda ya ganni da wanda ya ga wanda ya duk wannan shirme ne lan yadkhul aljannata illa nafsun mu'mina imani ka kai mutane aljanna shi kuma imani baya amfani sai an hada shi da aiki to ya ubangiji wacce bishara za a yi ma mu'minnai masu aikin kwarai yace anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da gidajen aljanna malaminmu dr aminuddin abubakar allah ji kansa masanin hausa ne sosai yana ta anna lahum jannati suna da aljannatai aljannatai don kagan kace aljannoni to yayi kama da jami'in aljannu to amma mala bakar kuma gidajen aljanna yake ta kuma shi mai ta wannan fasara ce ne anna lahum jannatin suna da gidajen aljanna inda zaka fassara shi linguistically sai ka ce suna da korammu ko suna da lambuna ko suna da gonaki to amma ba ba ba linguistic meaning din ake nufi ba ma'ana ce ta shari'a aljanna suna ne na gidajen da Allah ya tanada mu muminai a lahira kuma suna nan gine suna jiran suna can sun ɗau AC kamshi kawai suke jiran suke mu iso tajri min tahtiha al-anhar kuma saboda sha'awar su koramu ke gudana a karkashin su don haka kana cikin gidanka kana ganin ruwa na gudu a karkashin gidan naka to da Allah ya faɗi suna da gidaje sai kuma yi maganin abinci cikin gidajen domin in aka yi gida aka shiga babu abinci kuma an samu matsala duk da aljanna ko da ba ci abinci ba babu matsala saboda ba yunwa ba kishi so ci anan na aljanna na ni'ima ne ba na bukata ba ne ba yunwa ake je ba in ka so ka shekara saba'in kana kamun baki ba za ka ji ba aljanna don babu ta ba za ka ji kishi ba don ka sha ruwan alkausar kafin ka isa ruwan alkausar yana kawar da kishi na har abada sai Allah ce kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl duk sanda yan samarin da ke yawo masu saye da rigunan lu'lu'i suke kawo masu ababen marmari in sun kasu su ah ba wannan ne kuka kawo ba dazu hadha alladhi ruziqna min qabl ai dazu wannan ne kuka kawo sai Allah ce wa utubihi mutashabiha sai a zo musu da shi yana da kama da juna amma ɗanɗanon ya bambanta. Da haka, idan aka zo da jack da kofi, aka hannun ta ka bulbula sai ka ga mangoro, to in ka sha ba mangoron za ka ji ba, wani abu daban za ka ji ba mangoro ne. An jima in an kawo wani ya yi kama da shi, sai ka ce, wannan ba naɗa zuwa ne sai ce ɗan kurɓa ka jiya ne, sai ka ji ashe ruwan apul ne ya haɗu da wani ɓangare na mangoro, sannan akwai ɗan ruwan gwadda da na ayaba a ciki. sannan kuma tare da haka an ɗan tarfa zuma daidai yadda abin zai daɗi. To an ji bayan kawar shi ka ce, shin ba naɗa zuma ne sai a ce ko ɗan ɗan na dai ka ji. Wato abubuwan masu daɗi amma kuma suna da kama da juna. Wa utu bihi mutashabiha sai a zo musu da shi yana da kama da juna. To ga gidaje, ga abinci, to sai cikun daɗin kuma. Sai Allah ce wa lahum fiha azwajun mutahhara. suna da mataye tsarkaka mutaharatul akhlaq halin su tsarkakakke ne mutaharatul khalq siga halitta su tsarkakakkiya ce saboda kazanta ba ta fita daga jikin su kwata kwata idan za su yi gumi turare ne yake fitowa daga jikin su ba za a yi datti wanda za a buƙaci a yi wanka ba wanka ɓata lokaci ne sai an yi datti ake buƙatar wanka ɗan aljanna kowace daƙiƙa cikin sabunta halittar sake so me zai wanke babu bakin bai ɗoyi bale a ce a je a yi buroshi mutaharatul lisan hal sunan su tsarkakaku ne maganganun su daɗi gare su duk yadda matarka ta duniya ta iya daɗin magana to ta aljanna sai ta koya mata mutaharatul absar ganin su ma tsarkakakke ne kai mai gidan kaɗai take gani duk wanda ba kai ba yaron ka take kallon shi a matsayin leburanta take ganin shi kai ɗaya ne namiji a gurinta shi yasa Allah kira su qasiratul tarf fihinna qasiratul tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan ganin su takaitacce ne ba ta sha'awar wani abokinka zai iya kawo ziyara babanka zai iya kawo ziyara ko masoyinka zai iya kawo ziyara amma ba ta ganin su a namiji kai kaɗai take gai don haka azwajun mutahara ga tsananin kyau ga kuma tsafta ga kuma wato abin sha'awa kowane iri da kake bukata wahum fiha khalidun cikon daɗin kenan Allah ce kuma suna tabbata a ciki ba fita za su yi ba domin laifin daɗi to shi na aljanna baya da laifi don baya karewa ci gaba ne har abada abad to kun ga wannan aya ta zo da bushara ta faɗi mai bushara shine Allah ta faɗi wanda aka ce isar da bushara shine annabi da malamai magadan annabi ta faɗi waɗanda ake ma bushara su ne muminai ta faɗi abin da ake bushara da shi shine gidajen aljanna masu daɗin abinci masu kyawawan 'yan mata sannan ta faɗi abin da ke sa a cimma abin bushara shine al'iman wal amalu salih ayyu ayyu ayatin a'zamu min hadhihi min haifin bushara kana da wata bushara da tafi wannan to Allah ka saba cikin wanda ake ma wannan bushara inna Allah la yastahi an yadriba matalan inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سواء نيني الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصى ويفسدون في الأرض نعم أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما حقيقة الله baya jin nauyin ya buga misali kowane iri domin duk abin da zai buga misali da shi halittarsa ne kai kake ganin wannan babba ne wannan karami ne da halittar ka da halittar giwa duk ɗaya ne ga Allah da haka da giwa da sauro duk ba halittun Allah ne ba to me me zai sa Allah ya samu damuwa ko jin nauyi da ya buga misali da su to mushrikai sun ce wai kai waɗanne irin misalai ne kake bugawa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا كو متاني an buga misali ku zo ku saurara wani irin misali ne aka buga sai Allah ce waɗannan da kuke bauta ba Allah ba duk wanda ka bauta ma kuma ba Allah ne ba lan yakhluqu zubaban ba su iya halittar sauro wala wajtama'u lahu ko duk sun taru duk yawan su don haka da mai bautar gunki da mai bautar waliyi da mai bautar magiro da duk abin da kake bauta duk ka tara duk waliyan duniya lan ya khalqu zubaban za ka huta da cewa ne bai bacci don ya kula da al'umma sauro ba ya iya halitta abin nan kuda kuda bai iya halitta Allah yake ba wannan ba wa in yaslubu musdubabu shay'an la yastanqizuhu minhu duk wanda kuda ya zo ya masata cikin abincinsa ko abincinsa bai iya kwato abin nan da ya sata ضعف الطالب والمطلوب mai nema da wanda ake nema duk sun kasa to da kudan da shi waliyin naka wa ya fi wani duk ba su da bambanci ga Allah saboda duk wanda kake bauta ba Allah ba to haƙiƙani a gurin Allah shi ba kowa bane don me don kuda bai iya halittawa kuma bai iya kwato haƙƙinsa daga kuda ko yana iya bai iya in sauro ya zo ya cije ka ya shanye maka jini kana da yadda za ka ɗebo jinin nan haka da shi sai Allah ta'ala ya buga wani misali ya ce masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun misalin waɗanda suka riƙa auliya majibinta suna bautarsu, suna binsu, suna roƙonsu, suna mai da al'amari gare su, Allah ce kamar sallin an kabocin ta baita misalin su shine misalin gizo-gizo da ya saƙa gida wa inna auhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu yalam duk duniya ba gida mai rauni irin na gizo-gizo akwai kimiyya mai a cikin wannan karatu amma ba layin mu ne mai wannan shari'i amma dai kadiba duk wata halitta da take kaga gida akwai wanda ya kai raunin na gizo-gizo alkajiya dunnan kusa alkajiya ko amma mun ta wani gari sai mun fassara ko ba haka ba alkajiya ko mi karancinta ba ta fashe gidan gizo yana gizo gizo kuma nan gizo gizon ke rayuwa sannan in gizo gizo na cikin gidansa ana ganin sa ko ba a ganin sa ana ganin sa ana iya kashe shi yana cikin gidan idan gizo gizo na cikin gidan in iska ya buga me zai faru gizo gizo yana cikin gidan aka yi ruwa yana hana shi shan ruwa so bai da wani amfani gidan sai Allah ya ce to haka masu bautar gumaka suke sun riƙe abin da bai da wani amfani kuma bai da tasiri to cewa Allah ya buga misali da da kuda ya buga misali da gizo-gizo sai suka zo suna magana wai kai wani irin misali ke buga sai Allah ya ce faɗa musu inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa Allah baya jin nauyin ya buga misali ma kowane iri ne ba'udatan fa mafuka daga sauro abinda abinda ya sama da shi nan ma wasu malamai sun gado ta kimiyya ta cewa saman sauro a ko ta halitta karama wadda ko ganin ta bayi da idanu to ko da ita Allah ya so yana buga misali don halitta sace kuma da kai da wannan halitta ba ku da bambanci ga Allah da kun fa ku ne ku fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim to su waɗanda suka yi imani idan Allah ya buga misali sai su gano lalle gaskiya ce daga Ubangiji sai misalin ya amfane su kamar yadda yanzu da muka karanta misalin sauro kuma da abin nan uda ba ku amfana ba ba ku gane ba to masu imani suna ganewa wa amma allazina fi qulubihim maradun wa amma allazina kafaru fa yaquluna ماذا أراد الله بهذا مثلا amma wanda aka kafirai sai suka ce ni Allah ke nufi da wannan misali ya za Allah ya saukar da littafi yana maganan kuda yana maganan sauro a ciki sallaci yudillu bihi kasiran Allah yana batar da wanda ya so kuma masu yawa da irin waɗannan misalan wa yahdi bihi kasiran Allah yana batar da waɗanda yana shirya da waɗanda ya so kuma masu yawa da waɗanda misalan ko kuma bihi da shi alqur'ani وما يدل به إلا الفاسقين Allah baya batar da kowa da Qur'ani sai waɗanda daman fasikai ne fasikanci a Qur'ani iri biyu ne fa fasaqa an amri rabbi ai kharaja an ta'ati rabbi haka duk wanda ya bar da'a fasiki ne amma a yaren alqur'ani fasiki yakan iya zama musulmi yakan iya zama fasiki yakan iya zama kafiri da Allah ta'ala ce wallahu la yahdil qawmal fasiqin wadanne yake nufi hmm al-kharijina an ta'ati la bikufr kafirai ko ba haka don haka la yahdil qawmal fasiqin al-kafirin haka ma da yace sa'urikum daral fasiqin kafirai yake nufi su akwai wurare da yawa a cikin alkurani inda Allah ya magana fasikanci amma kafirci yake nufi وما يكفر بها إلا الفاسقون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون كأنهم منافقين ما أمي دسوكما فذنك فإنك فاسقين mataki mataki ne wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min ahsant wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa amilus ba wannan nake so akwai inda kalmar fasikanci ta fitowa cikin ta to sannan fasikanci yakan iya fitowa a alqur'ani yana nufin dai wanda musulmi ne amma yana laifi kaman wallazina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون kaga mai kazafi ba a ce masa kafiri amma Allah ya kira shi fasik ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fasik anan shine duk wanda ba adali ba duk wanda ba amintacce ba ba yardaje ba to kenan wa ma yudhillu bi illa al-fasiqin ya nuna idan mutum kafiri ne kuma kafirci ya yi masa kanta, to ko an karanta ƙur'ani ba ya fahimta. Haka idan mutum fasiki ne wanda imani ya yi nisa da zuciyarsa, to ko an shekara na wa'azi ba ya amfana da shi. Sai Allah ya fassara fasikai a nan, ya ce, Allazi na yankuzo na ahadallahi min ba da misaƙi, su ne fasikai su ne da ke warware alkawarin Allah bayan an ƙulla shi da ƙarfi. wani alkawari aka kulla da Allah cewa za mu bauta masa idh akhadha Allahu mithaqakum idh akhadha Allahu mithaqakum wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina ba wannan ba alastu bi rabbikum wa idh akhadha rabbuka من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل سؤال القول عند الله يدمو كرفا نمبوتا مسا شيني القول ما في جرما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فاسقين سوني وأنك ينكي أبين الله يأمرني a sadar da shi Allah umarni a sadar da zumunta duk wanda yanke ta fasiki ne Allah umarni a sadar da alqawlu ma al'amal in an faɗi magana a aikata wanda yanke su fasiki ne Allah umarni a tsayar da dokokin Allah al'ummar da ba ta tsayar da dokokin Allah ita ma ta shiga wannan hurumi na fasikanci sai Allah ce wa yufsiduna fil ardi suna barna a cikin ƙasa, don haka masu barna fasikai ne, kidnappers fasikai ne, ‘yan fashi da makami fasikai ne, masu yankan aljihu fasikai ne, masu tona kabari don su saci likkafani fasikai ne, kana tura wannan. Ula'ika humul khasirun, Allah ce waɗannan su ne taɓaɓɓu. suna inda suka yi hasarar duniya kuma suka yi hasarar lahira idan kafirai ne to sun yi hasara da waman ma tabbatatta su ne lafi khusr idan kuma musulmai ne suka yi fasikanci to sun yi hasara amma wata rana za su gamu da ceto na ubangiji ko ceto na annabawa ko ceto na alqur'ani ko ceto na mala'iku ko ceto na alrammomi ko duk wani ceto da ake a lahira zai su gamu da shi daga baya Allah ka sa mu shiga aljanna tun kafin mu sha wuya kaifa takfuruna billah كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله يا ذا أكلك كافر تيما الله وكنتم أمواتا ألالم كنزم باكو دري almayit shine wanda bai da rai ko da bai taba rayuwa kafin haka yanzu kai dinnan kafin halicce ka mayyit ne almayit shine man la hayata lahu fa ahyakum Allah ya rayar da ku kuka zo duniya summa yumitukum sannan kuma nan gaba kashe ku zai ku mutu summa yuhyikum sannan sake ta da ku zai summa ilayhi turja'un sannan wurin Allah kuke komawa fa irin wannan ayoyi ga mumini ba su da tashin hankali saboda cewa wurin Allah za a koma mu'mini ba mugun wuri zai nama yanzu azumin nan da muke me amfanin sa in ba za mu koma ga Allah ba wanda ya tsinci kuɗin wani ya maida yana neman yarda Allah me amfanin wannan in dai lahira ba za a yi tashin kiyama a yi sabi a sakan ko me amfanin mai arziki ya cire arzikinsa ya sai abinci ya ce jama'a gashi nan ku ci saboda Allah yaushe zai ci bore wannan in ba a tashin kiyama in babu hisabi in babu aljanna sannan wace hikima ke akwai in muka rayu muka mutu wasu sun zalunci wasu wasu sun take wasu wasu sun danne wasu wasu sun ha'inci wasu amma wasu sun kashe wasu amma kuma shikenan kowa ya tafi ya tafi bagas samu ai sun mu ilai turja'una magana ce mai kyau gare mu mu mu'min to kaga kenan ya nuna muna da rayuwa biyu muna da mutuwa biyu qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarabna bi dhunubina fa la khuruj min sabil Allah so biyu kakkashe mu so biyu kan raya mu yanzu dai mun dai gano lahin mu Allah ko yana yiwa a mai da mu duniya fa hal ila khurujin min sabil yana a fita wuta a koma duniya wallahi Allah in an koma duniya duk waliyin da ka sani sai na hishi ibada ina an wuce wurin ai wannan la ya zama labari da shi na lakita kulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah shine wanda ya raya ku ko yake raya ku sannan ya kashe ku sannan zai tara ku ila yawmil jam'i zuwa ranar da za a tara kowa da kowa na farko da na ƙarshe kuma kowa na ganin kowa kowa na jin kowa sai na ce larai ba fi babu kokonto ga wannan rana fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu yi dama wasu yi hagu Allah ka sa mu cikin yan dama wallazi khalaqa خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Allah shi ne wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya, don haka duk abin da a ƙasa namu ne. Ƙasa guda nawa ce? Ƙasa guda nawa ce, ƙasa nawa akwai? Kun ji ana faɗi ko? Haka ne, domin Allah ta'ala ce Allahu lazi, khalaqa sab'a samawatin, siti wa min al'ardi, mislihunna. Allah shi ya sammai bakwai a ƙasa ma akwai irinsu, za ka ƙasa bakwai ne. To, amma kimiyyar duniya yau ta gano ƙasa bakwai ɗin nan kuwa? Ina shakka. Duk tone-tone da ake har yanzu ga alama ƙasa ta ɗaya ne ake, ba je ga ta biyun ba. Kuma hadisin Muslim wanda Sa'id ibn Zaid ya rawaito annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya ɗauki ta guda ta ƙasa, ta kusa ta ko? tsakanin babban yatsa zuwa da tsakiya wannan awul shine ta ƙaguda na ƙasa misali kaɗan canza alamar gona ko alamar filin gida ka cire bikon kaɗan matsa shi ta ƙaguda manzo Allah sassa ya ce zulman inda ya haka bisa ga zalunci tuwiqahu ila sab'i aradin za a cicciɓo masa shi har ƙasa ta bakwai a ɗora masa shi ranar alƙiyama don haka lahira akwai abin tsoro jama'a wanzu Allah ce wani zai zo da akwai yana me tana me ya ɗauko ta sata akwai yayi wani zai zo da saniya wani zai zo da mota tau wasu ba sabin da za zo da shi ba jama'a wani da alƙalamin nan nashi abin da ya sata duk shanun Najeriya kuma abin da zai baka mamaki da duk irin wannan satar ba ta fada amfani ba ta amfanin mai ita. Na je wata jiha a cikin jihohin Arewa, aka gwada mini wata gona, aka ce cike take bakare take da injunan ban ruwa, ɗaruruwa. Wani ma'aikacin ma'aikatar gona ta Abuja da aka yi, ya samu odar sawosu, ya sau ya kai gonar shi ya kulle. wanda za a rarraba ma talakawa ne ya mutu bai da yaro ko wanda ɗan shekara goma aka ce ko leda ba su da ruwan sama da yake tafka musu mutanen ƙauyen ba su amfanin su ba leda su yi waso su ya mutu ya bar su ba a ba kowa ba ga su aje shekara da shekaru ana musu ruwa suna tsatsa suna lalacewa su duk irin wannan handamar masu yin ta ba su amfana da ita ƙarshe sai Allah ya kawo mutum wani bala'i wani ciyo ya dawo yana safara ɗayan bayan Allah don a don a ɗebi ƙoda su a sa mashi kuma ɓalli ya tashi ya kashe kuɗaɗe ga banza ya yawon duniya ga banza ya dawo bai da abin da ma lafiyayyen talaka zai ci. Ana ƙarin kunu ya shiga ta hanci yana ƙin shiga, kuma hisabi yana nan sai an yi shi ranar alkiya. To ƙasa bakwai ce, haka ita ma sama bakwai ce. shine Allah ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abinda a cikin ƙasa lakum don ku Allah ya yi shi wannan shi halasta mana duk wani abin da muka tono a cikin ƙasa na arziki shine alkanz tonu fetur tonu tagulla mu ɗibi ƙarau jirai daga itatuwa mu ɓamɓaro zinare daga cikin duwatsu duk abin da a cikin ƙasa namu ne in ji Allah, ma fil ardi kuma jami'an, sannan kalmar lakum ɗin ku jala yi ƙarƙashin daman don mu Allah ya yi shi. Saboda ka ko a cikin dawa ka ga itatuwa ga sunan baka san ma'anar su ba sai ka ce Allah sarki wannan don namu ne amma ilimin mu bai kai ga mu san amfanin su ba. Waɗanda ko ilimin su ya kai za su ɗiba. Sai ce sun mastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat sannan sai Allah ya nufaci sama fasawahunna sab'a samawat ya daidaita su sammai bakwai to kaga nan wannan aya ta nuna ƙasa aka fara da ita sannan aka je ga sama ko istawa anan a shekar sa'adi rahimahullah ya ce taridu fil qur'ani ala salasati ma'ani استوى فتارة لا تعدى بالحرف استوى باب إلى باب على يتي معناها الكمال والتمام سيكاو ولما بلغ أشده واستوى أي قوية وكمل واشتد يا يقهري شيني استوى وتارة تكون بمعنى على وارتفع وذلك إذا أديت بعلى استوى على فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك سيشت على وارتفع يا دوكك يا هوكا أب كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ألا يا دوكك يا هوكا العرش يتي وتا وانا إن يزود على كين وتارة تكون بمعنى قصد إذا أديت بإله كما في هذه الآية za ka ce istawa ila sai ce ma'anarsa ƙasada ya ce kamar da zuwa wannan aya sun mastawa sai ce ila samai sai Allah ya nufaci sama ya ce ai lamma khalaqa ta'ala al-arda qasada ila khalqi samawati da Allah ya halicci ƙasa sai ya ta san mahalittar samai fa sawwahunna sab'a samawatin ya daidaita su sammai bakwai fa khalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha wa huwa bi kulli shay'in alim to tambaya anan wanne ne Allah ya fara halitta samai ko ƙasa domin duk inda Allah ya ce zai ce khalaqa samawati wal arda a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika bayan yayi sama da haha sannan akhraja minha ma'aha wa mar'aha To kaga nan an ce sammai aggaba nan an ce kasai aggaba wannan yana iya rikita kuma kada iya samun wani fasto wanda ya dan fika wayo ya shawo daga wasu ƴan uwansa fada-fada da suka yi karatu a Misra sai su jefa maka wannan shubha sai su rikita ka. To in kana son ka ba su amsa sai ka koma ai suratul dukhani ce qul innakum latakfuruna fussilat sai ka ce to mu koma fuskila nan ne aka yi bayani da ke da ke قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا م?
وزين السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم يوا انا يصلي bari mu kuma kula innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa tajaluna lahu andada zalika rabbul alamin kasa kwana biyu وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام هذا لو أن تنبيون كنا سواء للسائلين كسا أكفارها للتاقوانا بيو سنة الله ساكي أوكر قوانا بيو yana inganta ta ta hanyar sa mata duwatsu don ta kafu ta hanyar fitar mata da tsire shine waja'ala laha rawasi min fawqiha wa baraka fiha Allah ya sa mata albarka da wannan ne ya zan duk duniya ba a cinikin fili a faɗi ba ka sayan fili bayan wata uku ko wata shida a ce ka rage sai dai a baka kuɗinka in baka samu ƙari ba gona ce fili ne ginannen gida ne don albarka Allah ya makasa sannan ita ce zaka jefa ƙwaya guda ka da ɗari bakwai wa qaddara fiya aqwata to duk cikin kwana biyu sai Allah ya daidaita duk abincin da za a samu cikin ƙasa to sai Allah hada wannan sai ce fi arba'ati ayyamin wadancan biyu da wannan sawa'an lisa'ilin summa stawa ila samai wa hiya dukhanu to sannan ya ce halitta sama to kaga kenan kasa aka fara halitta a kwana biyu aka yi mata shiri na kwana biyu sannan aka halitta sama ko in ce sammai kwana biyu shidda kenan to nan da Allah ta'ala ya ce a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضها والأرض بعد ذلك دائما يايك أثر كافية سما أما دحاها سنني يديدي تتميدي تدحو كما قوي لك الشيفين انت ني الله يي bayan halitta sammai amma ƙasa aka fara halitta kafin halitta sama to wannan shi zai har hada maka ayoyin ka fahimce su yadda ya kamata wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga dukkan komai ta ce lokaci ya yi? to a nan kamata mu dakata abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa Allah kuma ya sa ya zama hujja a gare mu dan mu yi kuskure ko tuntube ko son zuciya Allah kai muna afuwa kai muna gafara ka yafe muna ka shiryar da mu ka ba mu iko komawa ga daidai tunda akwai minti ɗaya bari in gani Allah ya ƙara malam tsawon kwana da arziki don Allah malam sahur sahun da ka zama haraban mimbari shine sahun gaba a shari'a ko kuma yanayin cikin masallaci na cikin masallaci shine sahun gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk